matashiyar kuduban ma yau wasu daga cikin waɗanda aka tsine masu albarka a cikin alƙur'ani mai girma da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsinannu to duk wanda aka ce Allah ya tsine mashi albarka to yaushe zai albarka har abada yato ko liman ne ya tsine maka albarka ai ka gama yawo wallahi ko liman ya tsine maka albarka ka gama yawo balle allah mahallicin liman da kowa da kuma sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi kenan sallallahu alaihi wasallam da kansa annabi ya tsine wa mutum albarka ko allah ya tsine masa albarka da kansa ina ya ga albarka a duniyar nan to da yawa mutane sun zama tsinannu ba su sani ba don haka dole ne a fito da tsinannun idan mutum yana ciki to sai ya maza ya tuba Allah mai gafara ne idan ko ba shi ciki sai ya gode ma Allah bai shiga cikin tsinannu wadda Allah ya tsine musu ba ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu ba to ya Allah muna roƙonka <clears throat> kai ne sarki mabuwayi wadda kai wa muminai alƙawarin cin nasara da ƙarfafawa kai masu alkawarin kare su daga dukkan makircin kafirai da makiya Allah Allah ka ci gaba da tsare mu da kare mu ya ƴan uwa ku ji tsoron Allah ya ku mutane ku nisanci duk abin da zai jawo muku tsinuwar Allah kar ku zauna tare da tsinannu kar ku yi abota da su kar ku kasance tare da su a kowane irin harka in ba haka ba to wannan tsinuwar za ta iya shafan ku su ba tsinannu Allah ya riga ya nesanta su daga rahamarsa mu kuma ita muke nema an tsine musu a cikin alkur'ani mai girma kuma ga su suna da yawa kuma kowane ɗaya daga cikinsu da aka tsine masa ya cancanci a tsine masa in ka ji abin da yake yi na farkonsu shaidan shaidan jefaffe an tsine masa ne saboda tsabar girman kansa da taurin kansa Allah ya yi masa ma girman kan ba wai mutum ba tsaurin kansa ga Allah mahaliccinsa ya mayar masa da amsa ya koma yana jayayya da shi ma jayayya da Allah wani ba gani Allah ne ke jayayya da shi yato ko wani cikin mutane wani kato ka isa ka jayayya da shi ka sami wani irin ƙato ɗin da irin kirmemen nan wallahi baka isa ka jaya da shi ba in ya kalle ka kawai sai dai ka fitsari to na Allah to shedan shi da Allah ma ke jayayya yaushe ya ga ya faru lokacin da Allah ya halicci Adam ya umarci mala'iku ya ce su je su yi ma'adam Adam sujadan girmamawa ba ta ibada ba to dama ɗan iblis yana cikinsu ne saboda haka suka je suka yi masa sujida ta girmamawa kamar da Allah ya umarce su ba su gaddama ba amma iblis shi sai ya ƙi ya ƙi sai Allah ya bi shi a hankali ya sani ba ba wai sani ba kai Allah da hikima yake wallahi sai ce to yanzu da na ce kai masa sujida nan ka ƙi me dalilin ka me dalilin me yasa sai ba Allah amsa ya ce abin da yasa ba zan je masa sujida ba saboda ni ka halitta ni ne da wuta shi kuma ka halitta shi da yambu ƙasa saboda haka wuta ba ɗaya take da yanku ba wuta tana sama da yanku kaji amsan da ya ba Allah shedan to wannan girman kan nasa shine abu na farko da ya cancantar da a tsine masa sai aka tsine masa albarka Allah baraka wa ta'ala daga nan ya ce masa wa inna alaika la'anati ila yawmiddin tsinuwa ta tana nan ta tabbata akan ka har zuwa ranar alkiyama ka je ka duba suratu sad sura ta 38 aya ta 78 ka je ka karanta ka je ka duba dan Allah duk ayar da muka bayar ka je ka karanta ka je ka duba bai tsaya a nan ba shine wanda ya ce wa mutum ya ribace shi ya ce kafirta kafirta ka kafirce wa Allah shi kuma ya bi nashi sai ya kafirce ai ba zai ce mashi ba sai ya kawo mashi wani abu kafirce za ka sami wannan kuɗin kafirce za ka hau mukamin nan kafirce za ka sami kaza kafirce ba za abu kaza ba zai same ka ba sai ya kara mashi wani abu ai da ya ce mashi kafirce sai ya kafirce yana kafirta sai ce to inni bari minka ya ce ni ba ni ba ka daga inni akhafu Allah ni ba ina jin tsoron Allah ka ji lalatacce sai da ya ga ya kafirta sannan sai ya fashi ya ce ni ba ruwana ina jin tsoron Allah ni ba ruwana ka ji abu na biyu wadda yi ka je ka duba alkur'ani suratul hashar surata hamsin da tara aya ta goma sha shida zuwa sha bakwai ka je ka karanta abu na uku da ya jawa masa la'ana ya yi wa mutane alkawari na talauci a gefe guda a gefe guda kuma yana su da 'yan alfasha da almubazzaranci nan gefe in za su yi alkhairi da dukiya sai ce ya hankali gwamnatin ba na kashe kuɗi ne ba ka yi a hankali yauwa kaga dai halin da ake ciki ba ka san me zai faru gaba mu duk abin da zai faru gaba alhairi ne mu to sai ya ce tsuke baki a jiwunka sai kaga duk wani aikin alhairi ba zai bashe shi ba amma kuma nan bangaren duk wani alfasha da almubazanci zai zuga shi yi ma ɗanka ba su dai yi ma ɗan matarka ba su dai yi kaza to wannan alkawarin shi ma ya jawo mashi la'ana ka je ka duba suratul bakara alkur'ani sura ta biyu aya ta ɗari biyu da sittin da takwas ka je ka karanta na hudu ya umarci mabiya mabiyansa a ranar bugawa ranar yaƙi ranar yaƙi na bugawa an zo an yi sabu ana gabza yaƙi sai ya zo tsorata su da farko ya ce ku je ina tare da ku lokacin da ya ga runduna za su haɗu sai ce wuuu ni ba ni ba ku gani abin da na gani ba sai ya ja baya wannan sai ya sa su ma daga ciki aka samu wadda suka ja baya mabiyansa wadda suka shawararsa shi ma wanda ya jawo mushi la'ana ka je ka duba alkur'ani mai girma ali imran sura ta uku aya ta ɗari da hamsin da biyar ka je ka karanta shi ne wanda ya fitar da magoya bayansa da mabiyansa daga haske zuwa duhu ya kawata masa dukkan sharrora da fasadi da barna duk wani abin da kaga ana yin nan garkuwa da mutane shi ne ya kawata musu fashi da makami shi ne ya kawata musu komi da ka zani na barna shi ne yake mantar da mutum tuna Allah ya shagaltar da shi gabanin da'a wa Allah da ya masa biyayya shi ne wanda ya umarci mutum ya canja halittar Allah ya sa shi yanzu na duk ba ka aka haife mu ba amma da za ka bi kuma tun kowa wani ka gaishe da mallanci wani ka gaishe da kalangu washi wani ka gaishe da bille wani ka gaishe da kwale wani ka da, da haka za ka gani iri-iri abubuwa ya sa mutane duk su tsaga abin tsaga su yanzu ɗaiɗai ne cikin wata duwa ba wani tsagi a jikin shi ɗaiɗai ne to canja halittar Allah ne don ba haka Allah ya sako ka duniya ba idan Allah yana son ya ka bayarbe da zanen yarbawa wallahi tun daga can zai yau ka fito a bayarbe in kuma ba zan bare ko ba tsine to haka zai ko ba kano mai tagun gafiya to haka zai woka a haka amma tun daga allah bai yoka da wannan ba to ka bari kawai haka allah ya so ya ganka me yasa za ka canja a allah bai tsaya a nan ba har sai ya omaci mata musamman mata ai akanza ai yan baka ai kwale ai kaza ai kaza shine yanzu aka canja wannan da yake zaman ya canja aka koma ana tatun tatun dai ko tatu tatu tatun tatun o oh, ku gyara dai oho yawa shine ga mutum ya zane jikin shi kawai wani a yi masa a masa barewa wani a yi masa kunama wani a yi mashi maciji wani a yi mashi aku haka dai a jiki mutum duk ya biye tatun duk canji halittar Allah ne to kaji to shi ya za ka je ka duba alkura shaidan ne ya umarce su wannan ma ya jawo mu shaidan la'ana me yasa za ka sa mutane su yi haka ya jawo mu la'ana Allah ta Allah ya ce ba sa kiran kowa koma bayan Allah sai face mata kuma suna kiran wato ba sa kiran kowa sai face shaidan mai tsaurin kai Allah ya tsine masa albarka da ya tsine masa albarka shi sai ya ja bata ya ja bata wa Allah ba dai ya tsine ba sai ya ja bata ya ce to tun da ka tsine man lallai sai na kwashi rabona rabon kuma na farin ba na nafila ba daga cikin bayanka sai na kwashi rabona rabon kuma wato tabbatacce ya ce abinda da zan matsu zan batar da su ya yi rantsuwa ga lamul kasam nan ga nuna tauki da duka sun haɗu lamul kasam ya ce wala nahum wala nahum lamul qasam da nuna taukid gashi nan yace ce lallai tabbas sai na batar da su bayan naka ya sake rantsuwa yace kuma lallai sai na cusa musu gurace-gurace gurin kaza gurin kaza gurin kaza ka ga mutum ɗan shekara saba'in amma yana gurin shekara ɗari biyu da hamsin ya kuma lallai zan umarce su sai sun tsaga kunnuwan dabbobinsu ga sunan wani a mata huji haka wata a farka kunnin saniya jaki da sauransu ya ce lallai zan umarce su kuma su mutanen za su canja halittar Allah sai Allah ce to duk wanda ya ɗauki shaidan a matsayin majibincin al'amari wato masoyi ba Allah ba to wanda ya yi hasara hasara bayyananniya ƙarara domin zai musu alkawari ba zai cika ba zai sa musu guri gurin banza duk abin da ya musu alkawarin nan to ba wani alkawari face guri rudu kawai rudi rudu rudu rudi ne kawai ka je ka duba alkur'ani mai girma suratun nisa'i sura ta hudu aya ta ɗari da goma sha bakwai zuwa ɗari da ashirin ka je ka karanta ka je ka duba to wannan shine tsinanne na farko sai tsinanne na biyu suwa ne ne tsinannu na biyu to duk wanda ya bi hanyar shaidan ta wannan hanya shi ma nuna za ta shafe shi tsinannu na biyu su ne yahudawa abin da ya sa aka tsine musu na farko sun munana sun munana ladabinsu ga Allah ba su ma Allah ladabi su ne suka ce wa Allah wato Allah shi talaka ne su ne mawadata suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah shi ne talaka mu ne mawadata lokacin da suka faɗa haka shi ne lokacin da suka ji Allah ya ce man zan lazi yi ƙuridullahu ƙarzan hasana man zan lazi yi ƙuridullahu ƙarzan hasana wa zai ba Allah rance Allah ya biya shi rance mai kyau ya biya shi sai suka ji a shi malam ma talaka ne yana neman bashi saboda haka mu ne mawadata shi talaka ne sai Allah tabaraka wa ta'ala bai kwana kwana ba ya ba su amsa ya ce Allah ya ji waɗanda suka ce shi matalauci ne su ne mawadata kuma da sannu za mu rubuta abin da suka faɗan da kuma kashe annabawa da suke yi ba tare da haƙƙi ba gobe ƙiyama za mu ce musu zuku azabal harik ku ɗanɗani azaban babbaka ku ɗanɗani azaban babbaka kamar yadda ake babbake kaza haka za a babbake su a wuta ka je ka duba surata ali imran sura ta uku aya ta ɗaya su ne suka ce su ne suka ce wai Allah marowaci ne yadullahi magalula wai Allah marowaci ne sai Allah ya mayar musu ya ce yahuda sun ce hannun wato Allah marowaci ne to su ne aka ɗaura hannun nasu ba sa iya kyauta duk ba yahudi ba iya kyauta sai in ya san zai cuce ka haka kuma wanda ya karatu a wajen bai hude ya ɗauki ɗabi'arsa za ku zauna shekara dubu ba kyauta ba sadaka ba kyautatawa rashin kyauta ɗabi'a ce ta yahudanci allah ya ce to su ne aka ɗaura hannunsu kuma an tsine musu saboda wannan magana da suka yi hannun allah sakakken hannu ne kyauta yake yi nan da can yana yi yadda ya ga dama ka je karanta suratul ma'ida sura ta biyar aya ta sittin da hudu ka je karanta na biyu suka ce su ɗabi'a su ba su hana mai barna barna idan sun gana barna ba za su hana ba idan suka ce ma wani bari ba kyau ka ki bari gobe da su za a yi haka suke to shi yasa ka je ka duba Allah ya ce an tsine ma kafirai daga cikin bani Isra'ila a bisa sashen annabinsu Dawud da Isa ɗan Maryama saboda abin da su kasance suna yi na saban Allah kuma sun kasance suna ta'addanci a doron ƙasa gashi nan da yadda suke ta rubutu wuta a sham Allah ya la'ane su ba su hana barna abin da suke aikatawa ya munana Allah ya sawake ma'ida suratul ma'ida sura ta hudu ta biyar ayata saba'in da takwas zuwa saba'in da tara kaje karanta suna canja duk abin da bai dace da ra'ayinsu ba cikin littafinsu Yawwa duk abin da bai dace da ra'ayinsu ba za su canja shi Yawwa wani ya taɓa yin zina aka je aka ce to me ya hukuncinsa hukuncinsu ba jefewa kawai aka ba aka ba alƙalin cin hanci ya karɓa kenan kawai sai ce a aje a lullube shi a da shi a zagaya da shi kasuwa kenan a shafe shi karma a kenan shi aka burin burin shi kenan saboda cin hanci saboda haka yan Najeriya an yi an yi da su su bacci rashawa sun ƙi bari to za ku je ku haɗu da babanku ba Yahude yawwa Allah ya sawaki ka je ka duba alkur'ani mai girma yawwa na biyu suratun nisa ka je karanta sura ta ah, hudu aya ta arba'in da shida suratun nisa ka je karanta sai ƙoƙarin ɓata aƙidar musulmi yahudawa ne sannan kuma suna munana suna munana maganganu ga annabawa suna munana maganganu ga annabawa su ne suka ce wai 'ya'yan annabi lut ko annabi isa ne annabi lut wai sun sha da shi giya a bakinsu ba allah ya tsare mu sun sha da shi giya ya zina da su kowa ta haifa masu ɗa ƙarya a bakinsu allah ya tsawake to shine allah ce an tsine makafirai ka je ka karanta suratul ma'ida sura ta biyar a ta saba'in da takwas zuwa saba'in da tara ka je ka karanta sannan tsinannu na uku kafirai saboda sun jingina wa Allah ɗa ka je karanta suratu tauba sura ta tara aya ta uku talatin zuwa talatin da ɗaya sun jingina wa Allah mata ka je ka duba suratul jin sura ta saba'in da biyu aya ta ɗaya zuwa ta uku suna ciyar da dukiyarsu suna kashe dukiyarsu don toshe hanyar Allah da hana mutane fahimtar imani da kuma addinin Allah ka je ka duba suratul anfal sura ta takwas aya ta talatin da shida ka je ka karanta suna karyata manzanni ka je ka duba suratul sad sura ta 38 a ta 12 zuwa ta 14 ka je ka duba sannan Allah ya tsine makafirai duk wanda ya mutu yana kafirci an tsine musu ka je ka duba suratul baqara sura ta 2 a ta 161 tsinannu nuna hudu munafikai su ma Allah ya tsine musu ka je ka karanta suratul tauba sura ta 9 a ta 68 ka je ka karanta Allah ya tsine wa munafikai Allah ya musu alƙawali da munafukai maza da mata da kafirai ya musu alƙawarin wutan jahannama za su dawoma a ciki ya tsine musu albarka suna da azaba na dawwama tsinannu na biyar wanda ya canja wato wanda ya barna a bayan ƙasa ka je ka duba suratu muhammad aya ta arba'in da bakwai sura eh, ta arba'in da bakwai aya ta ashirin da biyu zuwa ashirin da hudu ka je ka duba tsinannu na shida mai ɓoye ilimi shi ma hantsi ne masa albarka ka je ka duba alkur'ani mai girma suratul baqara sura ta biyu aya ta 159 tsinan nuna bakwai wanda ya ma mata muminai kazafin zina su ma hantsi ne masa albarka ka je ka duba suratul nur sura ta 24 aya ta 23 zuwa 24 tsinan nuna takwas abubuwa ne da ake yi na jawo la'ana duk Allah ya tsine ma wanda ya wannan wanda ya kashe mumini da gangar azaba biyar a kansa na farko zai shiga wutan nama na biyu Allah ya fushi da shi na uku Allah ya tsine masa na hudu Allah ya masa tattalin azaba kuma azaban na biyar kenan mai girma suratun nisa sura ta hudu aya ta casa'in da uku ka je ka duba annabi sallar alaihi ya ce ku nisanci wuraren tsinuwa guda uku na farko yin kashi a tsakiyar hanya duk wanda ya kashi a tsakiyar hanya duk wanda ya wuce zai ce tir Allah ya tsine ma wanda ya wannan kashin ya kama ka na biyu yin kashi a inuwar itaciya inda mutane ke zama su sha inuwa duk wanda ya kashi a wurin mutane suka zo zama suka gani za su tsine mutum tsinuwan kuma ya kama shi na uku shi ne wajen gefen ruwa inda mutane ke shan ruwa ko dabbobinsu ka je kai kashi kashi ya rinka faɗawa ciki an tsine maka albarka ka nisanci wa'annan wurare in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to sai waɗanda Allah ya tsine manzo Allah ya tsine musu su kuma ga sunan sai dai mu faɗa hadisan kawai na farko maciyin riba da mai cin riba da mai nema a bashi riba da mai rubuta riba da mai shaida a kan riba duk an tsine musu albarka annabi ya tsine musu sallallahu alaihi wasallam yace duk ɗaya suke yawwa na biyu mashayin giya in bai tuba ba hadisi ibn umar Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa giyar ita kanta giyar ita kanta Allah ya tsine mata sannan mai sha shi ma Allah ya tsine masa mai shayar da ita irin sabon ɗin na wanda za a je a zauna mai kawowa ko da wani hula haka to shi an tsine masa albarka shi ma mai saye an tsine masa mai sayarwa ma an tsine masa mai tatsowa mai ɗebowa an tsine masa mai ce a ɗebo masa ma an tsine masa mai ɗaukan giyar dan dako kenan ya dako daga lega ko zuwa ko daga kaduna to an tsine masa shi yasa za ga motar suna ta fadi kwalaben na fashewa duk tsinuwa ne ke hawa kansu to shi ma dan dakon an tsine masa wanda ya oda a kawo masa shi ma an tsine masa ka je ka duba hadisi abu dawud ka je ka karanta na uku wanda ke aure don ya halar samu wani mutum ya saki mata saki uku yana mashahurin santa yarsa yadda zai yi sai je ya sami wani galala wani dan doso sai ya ce to shikenan gaskiya matata ina son dawar ba da sai ta aure to da Allah zan biya ka ka aure ta kana aurenta ka saki don in koma da ita to in ka yadda an tsine maka an tsine maka ko kuma aboki ne ce ka na ga dai san ka da wance ya munana to ya za a yi to ka bari ma friend bari in aure ta in na aure ta sai in sake ta sai abin nan don in taimaka maka to ka taimaka masa kai kuma an tsine maka ka je ka duba a hadisin a ibn mas'ud ka je ka duba rawahu abu daud tsin na biyar mai kuka mai kuka na mutuwa wannan al'adar jahiliya ne a da a lokacin jahiliya idan an mutuwa akwai mai kuka na musamman kamar da ake kiran mai kalangu haka ake kiranta ta zo ta zauna sai ta rusa kuka in ta gama biya ta tana faɗin kyawun abubuwan wannan mutum in ta ce kowane abu mai kyau ta faɗa sai ta yi kuka da salo na daban in ta ce mai zuwa masallaci eh, mai kyauta mai zo daga ah. haka duk wani abin da ta faɗa mai sada zumunci eh. duk wani nau'in abu na alkhairi da ta faɗa na mamacin sai ta yi kuka wani irin launi da daban gwana ce in ta gama a biyata to an tsine mata a wani hadisin da ita da take yi da kai da kake saurarawa duk an tsine muku yawwa na shida na shida an tsine ma wanda ya ci iyakan ƙasa wanda ya ci iyakan ƙasa tsakaninka da maƙocinka a fegi na gona ka ci iyakansa ka ƙara a kan naka an tsine maka albarka gida ya ga wani ka ƙara a naka an tsine maka albarka iyakan najeriya da kamaru muka yaga ko su suka yaga suka ƙara a nasu an tsine musu albarka manarar alazu kenan kai tsinanin ba suna da yawa kaji sannan manzo Allah ya tsine ma wanda ya tsine ma mahaifansa duk wanda ya tsine ma mahaifansa an tsine masa albarka shi ma na takwas Allah ya tsine ma wanda ya ayyuka na na na annabi Lut ah, jama'a annabi Lut luwadi kenan duk mai luwaɗi da wanda ya da wanda ake an tsine musu albarka shi yasa ba za su taɓa albarka ba na tara an tsine ma wato mai attachment mai attachment saboda ka je ka dubi matanka mai ƙara gashi attachment duk wanda ta yi attachment da wanda ta ce a yi mata da wanda take yi duk an tsine musu albarka na goma an tsine wa mata masu kaman masu sufantuwa da maza ko ta tafiya ko ta sauran abubuwa da maza masu kamantuwa da mata ko ta rangwada ko ta yan daudu kenan da sauransu su ma an tsine musu na goma sha ɗaya wato mai karban cin hanci da mai ba da cin hanci su ma duk an tsine musu albarka akwai riwayan da ya ce da mai bayarwa da mai karba da middleman dan sako wanda yake karbawa ya kai ma shi ma an tsini masa albarka to na goma sha ɗaya kenan to saura daidai duk da abubuwa dai sauran da dutsi na nun ne saboda haka sauran ku gano su da kanku kuna da tsinannu da yawa a najeriya allah ya zaunar da mu lafiya sannan ya yan uwa a yi haƙuri yau da allah saboda na karanta jarida wadda a obasanjo ya rubuta abubuwa to mutane suna ta ce ku ce akan wannan ba wannan ba abun abin da ya dame kamar da hankali da ibada kawai yawwa dama irin wannan shugabanci dama ya gaji haka amma mu a shugabanci na musulunci gyara ake yi ba ba ba ba ba ba abin nan ba saboda haka a shugaban ƙasa ka yi haƙuri haka shugabanci yake kuma karka damu amma abin da aka ce dinnan nan baka yi ba dama abokin adawa shi ke fito maka da kyara ko ba haka ba yanzu idan ka za riga rigan ta ɓaci idan idan idan makiyinka ya gani ba zai faɗa maka ba masoyinka ne zai faɗa maka amma makiyinka sai je ya faɗa ma wani ya ce da ala dubiru gan shi bakin tukunya nan wurin to sai masoyinka ya zo ya faɗa maka sai ka je ka wanke wa ya taimake ka makiyin nan naka saboda ga abubuwan nan da ya faɗa a je a dube su a gano gaskiyan al'amarin duk abin da yake akwai gaskiya a ciki to shugaban ƙasa wajibi ya ɗauki mataki a kai eh, duk abin da yake akwai gaskiya a ciki kaga ya ce rashin taka rawa kyakkyawar rawa ko rashin taka rawan gani wajen gudanar da al'amarin gwamnati oho a je a duba ba ba shi ya kawo talauci ba yawa rashin tsaro yanzu ba gode ma Allah ba to ba gode ma Allah ba ka gode ma azabarsa mu mun gode don mun sami tsaro da kariya Allah ci gaba da karo mana gazawa wajen wajen tattalin arzikin ƙasa wallahi abu ya dawo haushin da suke ji wannan single account kowa ya shigo ta ƙofar gida su sun fi son su shiga ta ta window da rariya to ba za a shigan ba ba mai shiga ba mai haurawa ta kan sai barawo ba mai shiga ta wando sai barawo ba mai shiga ta rariya sai muzuru muzuru shi ke shiga don satan kaji to ba za a shiga ta rariyan ba ta ko ba za a shiga ba da mukamai ga makusanta to a duba a duba a duba idan ka san ka ba waɗansu makusantanka mukamai ba su cancanta ba wallahi ka je ka karɓe ka je ka karbe kawai don ba za su bata mana ƙasa muna kallon su layi yawa ka je ka dube su da kyau duk wanda ka san ka bashi mukami na kusa da kai yana abin da ba daidai ba to ka san haɗarin shugabanci kenan ga wanda ya cancanta sai a cire shi a kawo wanda bai cancanta ba saboda kusanta wannan ba daidai ba wanda ya cancanta ko daga birnin ina ne ka je ka ɗauko shi shi kuma wanda wanda bai cancanta ba ko da cikin kuɗe ne ba za ka bashi ba abazar ya nemi a bashi mukami a nan alaihi ya ce a'a abazar saboda haka aje a duba wannan don wannan mutane suna ta magana a kai waɗanda suka kewaye shi suna ta abin da suka ga dama nan ma mutane suna ta magana a kai wajibi shugaban ƙasa ya duba waɗanda suka kewaye shi nan wallahi tallahi ya duba don maganar ta yi yawa me suke yi saboda haka duk wanda aka tabbatar lalata yake yi wallahi ko yana na ne kai ko shi ne a jihun wanda shugaban kasa ya yanke ya tafi da jihu daya kau da kai yayin da aka aikata abubuwa waɗanda ba daidai ba sai ya kau da kai ba zai kula ba nan ma wannan mutane suna ta magana a je a duba wannan al'amari a a duba a a duba ku yi haƙuri yawa mu gaskiya muke son mu gano ta da mun ga gaskiya kuma muna roƙo Allah ya taimake mu mai aiki da shi shi ma shugaban ƙasar mu haka muke fata yauwa da wannan duk sauran shirme ne irin na tsoho <laughs> saboda haka <laughs> ba ma wani kasar tsoho ya tsufa rudu ne zai ta ta yi <laughs> to to shi kenan dai yauwa aje dai a duba yauwa aje a duba yauwa ya Allah muna addu'a duk masu kawo mana matsala Inda yadda ake ta koke-koken nan a gindin shugaban ƙasa suke ya Allah ɗayan biyu ka gyara zukatan su zama mutanen kirki mu huta da wannan abu duk muna ta ramewa saboda a ta nuna mana yatsa in haka ba za ta samu ba ya Allah kai waje da su ya Allah kai waje da su kowaye kowaye ka kawo mana mutanen kirki duk mai kawo mana matsala a ƙasa Allah ka nuna wa shugaban ƙasan ya gane kuma ka bashi ikon bin hanyar da ya dace a yi maganinsa irin kuma rudu da rudami na tsoho to sai a ta hakuri da shi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين قوموا salatu صلاتكم يرحمكم الله